المشروعية للإنسان daga cikin haƙoƙin da aka shar'anta wa ɗan adam haƙƙo mutalabatihi bi haƙoƙi haƙƙin neman sa da zai yi wa haƙoƙinsa Allah ta yi lahu mutum na da yanci ya nemi haƙƙinsa ba haƙƙol itirabi da haƙƙin yake ba zai taɓa yadda ba ala zulmin lahika bihi a ganin mutum na da haƙƙi na da yanci yake bai yi da cuce shi ba wa haƙƙo shakawa zai yi da haƙƙin kai ƙara a zai da man zahama وحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل ربما يكون واجبا عليه يلا ما يزم ودول أكنس في كثير من الأحوال ومن حقه ممارسته عين أي كتاش وحق توجيه النص لغيره محكوما أو حاكما رأيا أو سلطان أو سلطانا الحجر على الحرية أنا صاحب بلكي أنا صاحب حكمكم أكون من انت تعديل مثلنشي إذا عرفت المجالات عندما هو وإن كان فجاجي التي يملك فيها الإنسان الحرية عندما تنتهي بإنتي الملاحقة بالمسؤولية والحساب والجزاء والحرية غير الملاحقة بالمسؤولية يتجه لنا ومزي بين من ما يد na ɗaya la hurriyata fi zulmi babu yanci a zalunci mu ko har da zalumai na da yanci in ka je kafa na su a daji ka bindiga ta mala da ikoki kana da bindiga an kama ka an hukunta ka wani ma je a harbe ka amma kuma wayan kan da daji in suna da bindiga ka je ka kamo su a sai hijina kan ba kai kauro ba ka je ka kamo لا حرية في حيث في ديمقراطية وشري كده في شري في ديمقراطية أو عدوان وتعدنش أو هذا من لحقوق الآخرين نبي لا حرية في مخالفة الحق باب أنت متنك كثير والعدل والخير في كل سلوك عملي ذو ko zai asari diye ya durrul mustama au yu'dihi sai cutar da cewa ko zai azansa au zaba ku ya isa haka